Wa kola mbaɗimolu janninɓe be dunna fasaro kono hani kadi na letar na soto jam yalon ko a letar bota lonna bale bulu yalon ko ako a ibrahim ibrahim qadir jikine jara sutuku a naata yanan par ta raunin mo a men aya safa je alhaji omar bin jeng mo fulan alhaji bandin darame mo saban jang wolem alhaji basiru kamara aya safa tenni ako ayami kuya bale soto woni kuyama muneti walin yin ko aka kawandir laal moyi aya safa ñamen den ka sata satal tegi a ka kawan dillal moyi sakona mennu ka bankola radio to ita kuma fomi yalon kayi ni ku ya bale ta je ako kawandirlal beede sakona sakonar minnu kawando doke radio to jam aye ni ku ya ba ta je wo ni ku ya mumuneti wala ñinti ko kawandirlal kañine ne ko annabiyo moya bunda ala ya sawne kabirin kilala jamano tambita ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhirul anbiya wa katamul anbiya atlem annabiyo mo labaŋoti atle bunda tawn ya ni ya baki ako eh, ko mool ñantaalon nale ko annubuwa algayre tasriiya wolem annabi yo moyami yaalon ko anin alallo luwa ma ñoomuta fenna bari danko hadamadiŋo mo annabi yo moleti doron bari ala man luwa diyala aman sarremo diyala ako wote kuntula fo jenni alkiyama lo lumo kammala ntol kam men kilalem annabi wa molabaŋoti wo ye ñiŋ kuya ba wo wa kammala a ben tol daani la a ye meŋ nu tol foteŋ aniŋ wol tanoolu wo nago wo fansa le wote danna na ŋamira saañi duniya lonnaal bee jikina ye wol le dani ko isi kaca annabi mol mool hadama diŋol ye mol ye isi kaca ye ko annabi wa moya bunda man tawu andun ate na. ma damati samawati wal ard wata ta wuna a ako Abin danila na misilmol konoto diya yin kuwola yin masayilo min si misilmol konoto diya je jikine ka wala dani jikine al'alim al'alama nanyin lonna ba nan keta ah, ibrahim abdul qadir dikini mbadimo min ala yin so a sembola niɓe kacala bake wode gawo ganiyele foni ganiyoman timmade alalem ganiyola timmandirlade yen yamar menna man tara sahayari bari min ala yin so a sembola jato ñini ah, anata murwa noto ni niɓe kacala bake wallahi a sijaranya fanga conférence o fo fo bari sawo sota a jaratañe walal kato yen yamar ko gami silmol kono to an yewo ko dinu ko kono to a no fana nak min ala yen so wo o yena wo o ite ibrahim abdoul kadir jikine yana maɓe wolwoto ɗum ko wasidiyanñe min alay wallañi ɗum asidiyanñe baake litakuna hunaka mujabahatun haqiqiyya an jadalin almiyin yaqumu ala alhaq walistidlal kai sikeno jeni yaalon ko aɓe taralallorin toña kan kawyeyate ɗum na je bina aw telediroti ɗum na je na londi doron tonya kan ani kallafi ka tonya kisi kisi na ta doron isaji alala ndiyamar jomol sibin je o sibiyañe bake alaye walañi alamalayen be dema asi walañi eh, jato mantara sahayayin ko kammala eh, lafitan ni sika cañamin nta sembo tala man lafi ngama saji eh, bari ila adreso ila letaro adreso mm, je wode a kita kaba kuti malum fa sabku kalam lemba eh, na jamanu mal kamen tola mistego wona wota kele wala al momo ka diyam wala ita safero ke doron wosi a eh, eh, asi keno ko wonte kasiti isa ka na jaran kole muyti bari jang jaran kayani nyomin kayawa de be wo bayla jam fereg آه، نتونيا لوندي آه، ناجي إكافكو الذين يلقون قتابهم ها إبراهيم بكنا جي كرافيل ناترى يي قواعد اللغة العربية يا كرن يي كرافيل الذين يلقون قتابهم هل كلنا يلقي كتابا واحدا وهل القتابات الموجودة في الإذاعة وغيرها تثير كتابا واحدا الذين يلقون كتابهم وأعتقد كل الاعتقاد بأنه كان من الممكن أن تقول الذين يلقون كتاباتهم كتاباتهم أه وكولا إكو الإسلامي هو كذا جلفنت هو دال هو جلفنت نك هو دال نعمل حاني ميتاتا salindin kunjan ila ila ila ma'adul islami min be primary six inyanta lon nako amanyen na kela al islamiyu katu maf'ulu bi lem al islamiyya wala nyanta kela isaje nak hani kabi na tara fanan ya fatha mi sego be tarla la jede ma fa ko ima londe bari mi sego la ketamen la la ke hakilo bulandala katunga ñemuta kallon na baale mum tide ñemuta fanan kon tede ɓe duuma de jannin ni ɓe benna ah. ngawale muta de nten mbika hadama ɗi mom mira kon tele ngay dan londola wodi anani man dun sondomo kono bari mittego men ngaji ila ila adresse kono kawle yitandila ah. ani yimmirte goo wallahi hani ashar université ni tata jeyaɓe laarin tenne de al islamia waaw sila munatina iman ya'un natije anin ta'u marbuta pour asikeno al islamiyata kitabatihim al islamiyata al usbu'iyu al usbu'iyu wofanante ɓeti yalano asi sisiyanu ni ko al usbu'iya wal bari men ɓe ɓete yala walem al usbu'iyata min ne ɓe ɓete yala wa filan min ñi manque mistego mistego na tara mistego nte bari amari la rolem ma fo ko nte de bari la moy lamoyirlalu nga men foten talibol moy le nko nka men foten na mari man tara mistego la wa mari be dunnano alqur'ano kono ka be fatan fanso alqur'ano nala dinko a kata nyamin ite man qawaidulu hal arabia be suute ima be suute to a karana ke men tola garama ima sute ibe dinnano english language kono ñaadile e kitabu bal kono kaabe kisi kisi ka toña funtindi je ka al maana funtindi je a ñama ibe won ha ñaadile ku yekkumale de kule ma de kule ma alquran solem men la sahila lahu aman aman dan dula soto adamu tanka solo ki men man dula soto walatina man satalla ya koy mi lew ako yubillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira alqur'anu o aka moɗon filindila ɓurayi alquran kitabun يضل به الله تعالى من يشاء ويهدي به من يشاء yasha وما يضل به الا الفاسقين bari ka fili ɓuray min alala kitabu ba kono ka fili je fo ya yalon ko doron yeele midiyale nooma di midiyale nooma ye wole balundi ye duniya jole tombon ya tambindi alamin kilala ye duniya le tombon ya tambindi alamin kilala alqur'an o ke wole filindi bari momo ye famaji alqur'an o ye ye famaji ala ye alqur'an o ke tilindi le yudillu bihi kathiran ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين آه بعدين ننكتا العلامة لنبا آه إبراهيم عبد القادر ديكي جارة ستكون دي كنتون نباكي mbe jeyla fanan ilañin yamaro men yebbunda yelenñe pour nin mbadiŋol ye kaca kaatu yen yamar ko na kono to diyadi mbadiŋol la bari ta dila idan malla ba dila fangola mbek folola fangola kola ngana di dingol kan eh, asidiya ni nak ikale tulolo ni ka tala bak pour akana ke koma kuma roti eh, mbe jayla mbe tentula ni ila nyin letar kendo min yaki ni nan eh, men be jato kono alala yalum wo kamalan tettenten nano kanaadda liloolnaati bari lafitaa na nyaami ilalle toro siyata baake kitaabolen fab bari nin taayimo yaadi lafitale dulal min yaalon ko a jarta mo ya kisi kisi mba landilale ya fo ñamin ngawa sata moolye nteŋaaji ñamin ngawo landi nga sata moolye nti mool tuyi fam bulu nak naadiyata men ye asi asila miro nooma naadiyata men men ye asinna miro nooma o dal alamala yen so wottembo wala ga tamandi wo ñama gana tamandi ño bayindo kan gana tamandi kutum kannaya kan waranta waro waranto kukoten وهو الإجابة وهو بالإجابة جدير من فتى الله لمن صوت من أسجن ولا دوا جابينو letarol siyata jam fanan bari letar kilinne be kono min yalon ko najeroto akkum mayata eh, na tara letar dol ya saban jang eh, akkum mayata le fon ci kacaji mandi nga dol soto min yalon ko ya binna juman lungo ma karo kili kononto eh, ani nanyin karo min بطني كلين ولا على تلتني فلان جوا لترو يا دينا راديو غامبيا جان لترو ني ا كونو جان ني دونا جي نسافكو ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa mu duwale ti annabi la musa la ya funu ka ala a asa so yele asa nemo fanan a nemo la sito ati wo fanan firin ala kumol si seneyano kuloro ye tara je toña ye tara lorin je dajita ñima ya tara kono min kamma lamoyir lalu si fahamuro keno ala kuma kawalla ntol fanan in siwo kumol fuuno na naati jan janni ɓedunna na baadi wala lettare o kono lettare oñin min mayñina min jumantambila nga pakile nga doman ndindin fajeyi mbarin safa ko ken ndigo men yen safe ako atomu ibrahime meti ibrahim abdil padir jitine jara sutuku bari ako amante ɗamma safe de tole tolota je mbari fulanjama mum mbari maneti alkumara anin kotoma alhaji bandigo darani ayen tol lestate ala foroto eh, kayito he men fo tarihu ako muntuma les ayñin letoro sate misal te ñinna gambie lem jang ni ko deet molɓe wala lonna mo jamaɓe wala lonna ka tambi tarihu talde lumi jamane ayñin letoro sate ako aya sate a radio bo karole kono kiltanmin tulanjango kilala wudayo tembete sanji wuli kilin keme nani tan lulu anin kononto ako wollugale ayiñin letaro safe je mbadiŋo menkete ibrahim bikini ŋajakal ba sota je ka namira yile keku ite annabiyo mo koton ne soto men manke kilate men wudayta nuŋ lengudayta min kaatu dolga kiilala taarih o men long wolem a ce que ta sanan boyta barintenga lon ñamin sa foye na moyirlaalu lon naal da farin Gambe gambiya banko kam anin gambiya bankala ha nin ce ta fana wonte kasib barintenga men long wolem sanji wuli kili kemen nani ani sanji tan ñinan ite yemen sate welem sanji wuli kili keme nani tan luulu anin kononde wode alaman mbeɗi yetti ala filaala alaman mbeɗa simaya fo woyen be tarabaluuɗi sanji wuli kili keme nani sanji tan ñinan ite ko sanji wuli kili keme nani tan luulu anin kononde ɗum ko alaman mbe maabela wo deɗla wo tarihu eh, wo kola natara yittegonte fof ilañin safero min ya lon ko sukun dem ya muta ko eh, fitru nem arabul kamen to la fitru tubabul ka pay ko zero na tara ilangan yo mu wolati woton sa fo ko zero tubabul ka zero safe tenne bari arabul bika safe ten la ka zero safe ten bari arabul bika safe ten arabol la zero womu nuppaleti tomboɗen eh, na tara ilangan yo mu sanji wuli kilin keme nani anin kononto wotike seru natara ilangani mo welati woton sa foye ko arabol la zero ibi kasafe teñ kilin fulan jango wonen iko hijiriya kilala wudayo sallallahu alayhi wa sallam ngaje ka umar buta ni men labanta ya sukun wo fanan ya sukun le uh, ita foye ko al ismu litimo bika sukun aka sukun ne nengole ka sukun diyamo kamma madrum to diyamol ti diya waktol ti keno kumol tono nyokan da batati sarala je bari ni niye kalamuta ya sukun i boyta de ya sukun je boyde wo kammana jamfanan boyolem fi qawaidi lugal arabiyya ah, arabol ka kumol sumanyani ila diyamoy ka sumañamin jammo boyoleti tigirinya ko boyolem ni ya fay nemoto da imam boy bari itele kana ya satele wodi ka ke likin wodi ka sukun kitabata fula fula wakola na je ka faka hadhihi nubzatu wow jam nan ni tarkibu lughawi jube iko hadhihi nubzatu li kulli man lahu qalbun na tara ye eh, tartib اللغوي المتين ولا جوبي ولا كرفي جنفر من ديا أديا ميا من ديا ناكر لك هذه نبذة لكل من له قلب إتاج إلى إلى إلى مبتدا أي خبر وصدق وشبت يا باك بام بام فلان سبع آه، وقال إيكو أو ألقى السبع يألف فتجي نيكا تتطوائي بالقط والإبنار جن إذيك ألف فتجي sondo mo le ka long bari alifun tika sa tejne ci ma long aw الآخر لم آه، في لولم يالك مثل الآخر لم على ألف نيابكا جي صندو مولكا لون نعم إنسان ويام ناجي كافر خاصة الذين الذين يا ترى داود سواء في اللغة العربية أو في كتاب الله العظيم إذا صدنه laajo yaakira iman saddo ke fe muna na fo altol dun alkaka wala ñama ah. wa kola men lafata je man jara ngawo koye ngawo koye no ñijuman tambilala walen kitabahum ودين أراب كمان كتابهم الإسلامي والأسبوعي ومدين دين أراب كمان نو فين نجمان تنبلانا ودين أراب كمان قناة أتسدرون سافويكو نعت الحقيقي man المنؤوس كيف ata. سكون لا يسكون إن كلام با يسكون أقول أن نعطي يتبع للمنعوت كيف أتى وذاك في المحصنات الخاسلات الدهي مين أتنم في يعتم أفكرا بقواجه العربية لا كان ستتك في الهواء واو ودت يعتم من راديو جامبيا وخيره جيبنا أنت أتنم وجه من فان برينتات لجيد arabe on mbita radio tola radio on wonti arabe kamaɓe woni tubabo kamalete radio gambia tubabo kamale goti allo yi arabe ole safe yi arabe ole safe wo kammala ñamira min si ñami min idaati gambia min komin idaati gambia ndennu waxayri ha wala ɓeɓete ala mayiti komin radio gambia waxayri <laughs> i ila adres folo folo nañinne soto je men sa yitandila i fiilamo yaala de mallatine ko makko ma de filamo yaala filamo yaala yimen nu safe ila dindimo walani ka kaca kato domum mbari neti domum kotonete gol fan natal roy si deynawa si ɓeteya kato itolmu selingol leti mbeɗum kanane gon jiɗorom litolmo sabo beeɗa liweke ko ate ɓeteya langa ɓe ngeela isin fo ɓuɗɗum ɓeɓɓuɗo toronte dindimo baadiŋolu saañi a ye meŋ safe mbiraa dunna leetero kono ibrahim ye ñinna safe ako bisimillahi arrahmani irrahim wa sall allahu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa sallama taslima min abdi rabbihi alfaqiri ila mawlahu alqadiri ibrahimu ibrahimu ibnu abdilqadiri عليه رحمة الله الخاطر هذه الهجج والبراهين الدالة على بقاء النبوة الغير التشريعية وغير المستقلة لهذه الأمة المحمدية إلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد إنني سمعت من بعض المسلمين الذين يلقون خطابهم الإسلامي أدخوك الأسبوعي في الهواء من راديو جامبيا وغيره وينكرون بقاء النبوة مطلقا لهذه الأمة المحمدية فتأصفت, فتأصفت جدا مما بإنكارهم لذلك أرسلت إليهم مكتوبي هذا ليقروا بأن بقاء النبوة والرسالة غير التشريعية وغير المستقلة أمر جائز وغير واجب فبشرط إطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تنال تلك المرتبة والمراتب الأخرى التي تليها من الصديقية والشهادة والصلاح من هذه الأمة لدلائل عجيب لدلائل قطعية فإن كان أحد يقدر أن يفهد تلك الدلائل فليأتي به نصحا للأمة وله أجر عظيم فالدين أن فيا أيها السادة النصحاء كالسيف المعلم الهادي عمر جن وسيق الهاج بشير كمرة وسيق الهاج بن درامي تفضلوا علينا بإبداء آرائكم في ذلك فقد تألمت قلبا وتعصبت نفسا مما سمعت من الخطابات التي تنكر النبوءات خير التشريعات وإن لي قلبا مطمئنا بتلك الهجج والبراهين القاطعة من السلف إلى الغلط وما كنت من المنكرين بل إنني بها من المقرين فمن تلك الهجج والبراهين قوله تعالى في كتابه العظيم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهزم أولئك رفيقا سورة النساء وقال الإمام راغب الأصفهاني في تفسيره بحر المهيب وظاهر أن, له أن قوله من النبيين تفسير للذين أنعم الله عليهم فكأنه قيل من يطيع الله والرسول منكم ألحقه الله بالذين تقدمهم ممن أنعم الله عليهم من الفرق الأربع والسراج النبي بالنبي والصديق بالصديق والشهيد بالشهيد والصالح بالصالح تفسير بحر المحيط مجلد الثالث صفحه 387 مطبوع مصرح جي ندلو رجيلة كاتو اللي أترو كي تتنين دون جم مري ندلو رجيلة أي أمين أفو كالي بول ين أرابو كما ميلك لالي مول ين أرابو كما ميلك كن نمو ين ننفع اليام ميلك ألتول أمان جارة مو ين من لك كما فو ألتول كما bari nden mandinka na fona labadi mandinka kan folal kamma ah, kabirin jikine yeman satalla to ko asalta kilama na fako ate ayeyin kayito sate pour ka yitandiro ke molla ko annabi o moya mankuntu andu ate kuntula ay dalil koyol fanan soto jikine hewole fo ala baqa innubuwati ko annabi o moyaɓe turinne andun ate kuntula kilalañin mantoye o kammala alañin kayito aya safele momo yemi yalon ko sondomo bela men kemira hakkilo bela men kemira tulo bela men kelamoyi andu isikeno fanan sonnaki nte jikine ne na na ba na namoyroke misilme dol la men ya lon ko ikela kuma kanon fay radio gambia ila ya ila misilme programme ol no anin radio gambia tanoli mbi a fanuta de ko anin radio gambia tanoli ika roke ko annabi yo mo yamantara turin amantara kering a ñawo ñama ke ilalamantoye sallllahu alihi wa sallam akuma kammala nani ko yaaba sotode namen moyten nani ko ya sotode a yen dimi fanan ila ñin sosoro yen dimi wa kammala nani safeero ngakiyaliye fo alsistonno ko annabi yo moyaɓe keerinne kilariya moya fanan aɓe keerinne aɓe turne bari annabi yo moya men mu welem annabi yo moya mi yalan ko a maari nin alala sariyengote naala maalo aɓe jumaala sarego le taala nag amao fojan bari ako a maarini alala sarego te naala a maari fanante kela mootini yaalon ko a sike ko fammara moole maati annabi o mo ya kono misal te iɓa mara la annabi o mo ya kono le ato kela mootini yaalon aɓe independent soto la ani iɓa mara la le annabi o mo ya kono ani ala o kinariya mo ya kono ako waɗi mo fennetini yaalon ko a daatala e soto de bari a manque wajibooti no jikina jangode ila kumo janninde tentendam nde ñumin kala suuɗola iko a ne bari amanke wajibo mo kudarigo damma jam damma jarta moye wonni ka kake sonkoti kake ila baluwoti duniya baluwoti komi yano ka datale dorom wajibon wajibonte sunnonte te a man ku te iteman kudarigo lon uh, sarion man iman kudarigo suuɗe sarion kon amru jais jaayif dama jarta ñin sonko la suututti iko andu itele ko addatale doron wokolay ko aman wajibi a kotenke tanaqud aten denta ako moka wo annabi o moya soto min sarato kamba eɓe alale batula ya nooma anala kiila sallllahu alayhi wa sallam itaji wa martabo soto e martabo misal te welem darajolti anin daraja kote muɗum men annabiyo Noma anin kilariya ako wala misal fe siddi fiya be ñamin mbaɗi manin ka kam folalu Sidi fiya ate fana mu taytulole tiɓi yalon ko alala mo nyima dol ka soto ako eh, annabiyo anin kilariya moya koma o kola eh, Ala alabato si Sidi siddi fiya no anin ka ka ya soto misal te ka ke seede furede anin ka mu alala yi ma ya fana soto kila la man tola sallallahu alaihi wasallam abo ade son tala ando ay ni piya soto mo la men ka men ka fako aman soto dalilul kamma min yalon ko dalilul be ko irin lew ata te ata jikine ako ay dalilul le soto men ko irin lew ñim mo be keri ne ye sembo soto kan wa dalilul gondije ka buruka woto woto ata asanati waaw jikine ko nim mo bije ya dalilo soto kala ñin kubo buruka wo ɓawi sa naati asa naati dalil jama kamma ako koroto diya kamma ha ilañu ñamarode wo kende yata baake mba naatila koroto diya kamma yara fanta naatila sonko kamma nta naatila kutum kannaya kamma nta naatila temo fen kamma waro kamma ikon konoto diya kamma ilawo yamarode wo ke da baki iko sa naati kurato biya kamma jumali ye kiilala manto ye i fana i ko ñim moƴewa ke aɓe baraji basotola kaatu diinomo kono to diyale eyyi altol kurtiyowlu altol kono to diya Kina la ka diyamude en ka futandira doom altol kurtiyolu altol kono to diya bi. ko karam karandirlamen ika faye ko alhaji omar bun dieng anin karandirlamen ika faye ko seykh alhaji basiru camara anin karandirlamen ika faye ko seykh alhaji bandin darabe dukare alna alyallah miro naati min kuwota ban namen foten ka ɗum degan ni kuya sotode andum ayi naddimin nafanan sotode namen moyi e, diyamolla menno ko annabi yo moya soso annabi yo moyami yalon ko ani alala sarengote nala nas nafondomoɓe tenkundinne dalil katuɗalil koyolleɗen mbulu jikine ko a sonnomo ɓe tenkunden katuɗalil koyolleɗen mbulu ñalon koyɓe koyrin ka boni nappalon to keeɓa kendolu bulu kana fo keeɓa labagol nte jikina de manque sosorlaki de mantara sosorlal kono nteɓe sonnalle kono wo dalilol a tarata wo dalilol kono anin kuma koyolu man sattalla ala kuma kamo ala kitabu buñari o kono ako ala momoy ana anala kiila wo maari nin annabi mo maari nin mollem la moy fasarola de alquran o ko momoye alanoma yabatu ye kiilala yamaro noma wo maari nin mollem min ya lon ko ala ye nemo jindi kan wo molu min nata ka wole fasar ako binen nabiyo aketa annabi o molleti ban akete siddi kinantu ɗan walla seeɗa pureelu ani alala mum ñimaani andun ka walla tañoya soto woni ko ñima baaliki wo alqurana ayo aɓe suratu misaila kon ne ko ala ate kañum ayo fasar ñamin wala min ayo aka yitandiroke ko ala batula o ala batula isikeno annabi yo mooti isikeno kilariya mooti mo moy alabatu ala kila ako alqur'ano ko wala fo jang wala yake siddiqiya wala yake sahih wala yake salih ako alqur'ano ko wala fo anata modo moɗo tumi ñiyalon ko len imamu al asfahani ako woya fo ala kitabu bakono to la bahrul musib ako asfahani ni yeñini fa ko ya ko si aka bonko wa zahiri aka bonko alayen men poko min nabiyin womo walati kay kayitandiro ke ala ka jumalle nema kanimo jindi le kan a naata fo kotenke ko aka bonko gamira dama ndema mandiga kan moy de bari gamira aka bonko ale wallonde aka bonko foko. fako ye ala noma anala kila altul kono ala ba sambala molu kan men ya sabannu molu men ge tol fo jannum min yalon ko akketa kafunaniti asa samba eh, munto daradiola ani sawabo wone baradiodi annabiyomo annabiyomo satarandi siddiq siddiq satarandi shahid shahid satarandi mo ñima mo ñima satarandi ako ala ñin tafsire o aya bondi bahrul muhilli kono ala kitabu saba jango ala pe eh, eh, kene saba anin tansey anin woro wula akoñin kitabo dara misra bankole kan wole mala dalil faloti min aya ni wato ya sinum gawole folo jaabi jikina ye men fo gamira aliyamoyle lonnaali ye men fo mbina wole folaali ye ntaman fen fo aye men fo aliyamoyle wole mala dalilodi ata yewo ayo fasar wole nyama man lañi alqur'an ayo lonnaali ya fasar ñamini كبيرين عبد الله بن عباس كبيرين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كبيرين انس بن مالك فجني بفتلنا كن الفان لا وليا فسر نامن ابن كثير كنا ولا ابن كثير رحمه الله تعالى أه لون علي ابن كثير لون اكو ولم ينتكو momo ye ku kendo bara ala ya yamari menna jawo tuje ya bara tuje nan ala ya ye fatandala anala kila ako mansa pella min kita mansa wata wote aɓe kallanke yarin kinin abe dundila ala bunya korda kono welem arganati ako bin kasir ko welema afasaroti ko nin misilmo sonta ka tuuɓi ka alala yamaronoma anala kiila wo mari a kana jakan ala ba dundila ala bunya korda kono andum a kana nira annabiyo molla taradula ani atela taradulate kila kilinti arjana kono kanawo mira kaatu ala la fitamanteya fantale isaje asake ani annabiyo mol tomalu komi siddiqin wa suhada an salihin ataya fasar ako summa liman fi itaje mo kendol men ya sabanno ala ati darajo soto arjana kordal kono anin argana buña wallem dimalti wallem siddi kun anin sohadaw anin misilma kende tomalu ɓe wallem salihun jumallem walti wo misilma kendoni wallem mawtiɗi galon ko ila be kekurin ko ila be kekurin nyame. ni kideta ika to toñamen fof ah, niɓe mol kono ika to toñamen fof ni kiiɗete wo Ni be mol kono ika baro men ke ni kiiɗete wo ñama alladina saluhat sara'ihum wa alaniyatuhum aka waka ala na ta jamu a yi tun aka wa hasu na ula yi kara fi kan ta yi mo na fidai ta yi ken don sato hani duniya jan ya ta yi ken don sato aka ta yi ken don wa hasu na ula yi kara fi al imamu buhari yin ko buhari dorom a man jar na buhari yula kenyal fo buhari la tarihu a man jar ka sa ka tu lonnal be buhari lonnal el imamu bukhari ni tila aya bondi na aisha la piilala ñoo sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anha kiilala ñoo men tila ko khutu misfadinakum an hadhihi al humayra ako ñin musu ndiŋo mi yaalon ko ñin musu koye ndiŋo allah diiɗo talantemo muñe beeɓa fito ko wallahi walakin sahibul ka jakalu masaila dolla Isina kan radiyallahu taala anha ate aisha kila nyakita abu kilin je ako kila na kano aisha mol malo fo kila fo kabirin kila dalaka ji ko yara fan kila ma jato kan aya hakilo le kanmu ay kila na da jamal fanka hadis karan na yawal lonne atle kana ni hadisu Kila. bukhari ne ya sar ato kila mai na aisha sallallahu alaihi wasallam ako annabi yo mo kilin bika sasa Eh, sa sami yano ka ta fa je fo ala ti ko ki akan dorong asa fa ko nadi ti nye nadiya ta ate nye sambala kira na aisha ko walati na kabin na kila moy akan yi alkurana ayo karan fu aka fuko na allazina an'ama Allah alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa salihin na lon ko ah kila bi ta lalla kira kadu ye ku fulalen landaye ay lakira tombon የዱንያን ላኪረ ለለንዳይ አይ ላኪረ ተምቦም እኝም ማዕና ani maana kote won yalon ko inata hadithu ko ko kila sallallahu alaihi wasallam ay lakira tombo kila ya fo sinya saba allahumma rafiq al a'la allahumma rafiq al a'la allahumma rafiq al a'la intinadu dalil jamalati nan ayoji da madi ho lakira kaba kote ita yi tadiro kan ko wato banda min dal min fodoro conférence da mari ɓe ñim banna aketa <laughs> nya kaba kuwoti ika wato bantale hana mi salon doron ko wajibolem fonsinna kumo <coughs> kumpa tumamme nanga paki aman futa feereti je fonsi domandin lafaje hanna tara aka nyakala mi Eh, nakumo nati an na naata kela domandin wala min juman tambila na kaca min commencé min min baadiŋolu a kita lona na lalle letaro la ku min ketan ma ibrahim Abdul kadir bikini hani bi tenten na wo kacale to ta ni kun da tenten na wani min ti ko ala kumo nga wo satan baadiŋole nga be sata ala kuma falo. ɗum eh, kombina laalimol lakkumo satala doron wato nata ban eh, o kammala kilimo ka kilimo kisi kisi fere ti je fo laalimol lakkumolu nci feere ke gandaki wo kola mbaɗimolu nsina na kaca tententi eh, kaman tallala be maro ñini subhanahu wa taala wala ñinti ko na ñine fanun ko wa man yuti allaha rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ف آيو نباد ما يفسرنا من غافلين لنا لي يفسرنا من نك كنا دون نباد ما ينفكو على دليل فلو كأن بيوم المنبان كلا كوما صلى الله عليه وسلم وإنما على دليل فلوتي de wala kannu amman ban falo sani miladunna sababun solo kono manam dalil jamalatinna nin ayo ta ji ibn jarir ya fila ka mutasayyid ibn jubair bulu ani eh, ka mutasayyid ibn jubair bulu ka fako ke dole ne na ta kila kan sallallahu alaihi wasallam kila ya ji abisunurin ba kila ka ko mun be to dun ni je da sunurin aka ko ita kila ruwa la soto manyan yen bi wala min tiko lumolum nkale jele ni ka kaja bari ngaje ko lakira nim ta aljanna ita da tarala yo mol la arjanul kono alla bi tikala bate in nte jele no wayin sunu bate kila ma jabi sallallahu alaihi wasallam bari amam medron alquranu nataji kafa ko mai yati allah wa rasula fa ulaika ma alladhina anama allah alaihi min annabiyyin fo ayo na ban wala minti ko ayo ala fasaro ni ya lonko na wala lon a lonna kendol ka fasar wa nyama kabirin abdullahi ibn abbas kilala jamano na aisha anin dokotewol nin dokotewolu fa a futatan na katam min na wuludin wala in ka tara bungo min hakilo ye mira fayrati je fonsi wuli doron nana nya daje. fonsi kairo sotono bari min na saya mira anitela saya naalon ko binta aljanna ala be ɓe cikkandile inin annabiyo mol alayhsaradula kilin nte silata bake nte jela kila man ken ni wajabi alquran na naatagi men kete ayoti wato ni ayo ala dalilolu menti wala min ko nomo sonta ya famaji alaye subhanahu wa ta'ala ya kilin bayan ya ala kanu ya kila kanu sallallahu alaihi wa sallam ya la yamarol noma ya fatandurol tuge al kiyamalo lumo ala be kafundila kila la fala kila ya molla pala solto anin sidiqunun anin suhadaun salim a sabatita sahih muslim to ka muta rabi'a ibn ka'ab al aslami ako nite de nka kila fe sallallahu alaihi wasallam tuto isaje nkala makoy ala hajol na la fita salji mutola Na jiwo na la fita ko kula asinki labango nak akonye ko dukare da dani roke ila fita munela nkaye ko aita ala la la ka na wolem aljanna misi kay ci aljanna kono ida dawo da aljanna kono nte fanan sitara je kila kaye ko fo iman nafi kukutene namanke woti akaye ko fowa doron de nafitalen ni sikke ci aljanna kono kila kaye ko woto itimma koy uh, ifamoto ka sujudu siyandi bake wolem iti talo siyandi ñin uh, kamma alkiyamalo lumo ni sitarano bila kirim imamu ahmad ya muta amrunu murra al-jahani bulu ako kendin kilin ne nata kila kan sallallahu alaihi wasallam akaye ko nta de nta de ya ko amma sawo man ta kerin fu ala ita sanan ala la yeki nka salwatu lulul sali nka jakobo andun ka sun karo sunne kila kaye ko momo fata wo kono de amari salon ko atinin annabiyo mollem anin siddiqinol ani shuhada wani salihun alkiyama lolowala alkurano eh, na ta wani nyama kila na ta bulkonnin fulolu eh, tilindi yi ko isa lonko altol ni annabiyo mol wani ñama wolem bul kondi teman ko ani bul kondi codirago wolem yetti ko annabiyo mol ɓe danna ñani wote kumma yala baki jede momo ya ye alanoma wo ñama ye salwatululol londi jakabo sunkaro ye ki ala kilimbayandi in annabi ya mallaka ta aljanna kila ko malam ya uqa walidaydi fa ni kita wulu la fulul sokilati de wotu mode wulu la fulul sokilati wa mari bito dum aljanna to ni ce ya fila ka muta ubay an abi sa'id ka muta abi sa'id bulu ako kila yin banke sallallahu alaihi wasallam ako firla min yalon ko aka tonya ko annun aketa lanna moti wa bikal wabe karala wani annabi mollem anin sidiqina min shuhada'u ni wunta alkiyama lolo alaba bunyala ka kafin da annabi ya mallaka fokono anin sidiqina su shuhada'u kinaye wannan atile sallallahu alaihi wasallam bari <clears throat> na badin ate ko hani ta momo ka firo ke ika tonya fo ila firo to yallan na ya soto ila firo to idika mo nakari idika no annabi yo moti hata <laughs> yaje wala nyama akeda kaba kuwati kila ko firla o firla man olu alka tonya fo allah business o kono alkallan nayatamandi albika mool nakari naal wulta alkiyamalo alaba ala bal annabi annabiyo mol la kafol kono anin si bifinol kaatu business o aka hadamadiŋol nafa baake feŋo feŋ mankita marchandise o marchandise mankita i ka jele ko moolu be wosiyo la doroŋ woto mennu ka la feere i la katoŋi la nafuloo ka naati niŋ ye tooña dinda kono womu baraji baa le ti ka i la yaafo wo le kamma bari nabadiŋo wo maaje wo ñaama a ko ite keno annabiyo mooti kiila koola sallallahu alayhi wa sallam walatina anas ñin banke ko nte de nga kiila kanu le na aboubacar kanu na omar kanu na eh, wo kammalan jikita ala la ko wulin dila ni ci kafu tara ila baaro make ko wal ɓe arjana dum kelu ila darajo tambita batile Kila ya bankele sallallahu alaihi wa ako arjana ɗum keedolde Arjana arjanankol keje keela kordal je ñamin aka bonkon tolkan lolol je ñamin tan tuma men nambe banko kan a sahibol kaye ko hana annabi mo la kordal leti moti futalano je namankeyi tolti قلاك ويتهني وهنكي والله لكلا من سولا من نيو بابلو جمال لولتي والممولة من itongondi ta man ستلالا لأن annabi yomul tonyandi يا النبي يوم الفجر ولكن الأخ إبراهيم بكنة يقول بأن هؤلاء آه، بهذا الإيمان والتصديق يمكن أن يكونوا أنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا آه، يؤولون معاني القرآن من أغراض أخروية من أغراض أخروية إلى أغراض دنيوية وبالدنيا رأس كل قتيئة فصرنا البيع فصرتنا نتاتا آه، آه، إمام الشوكاني اي أيوة لفو فتح القدير اي أيوة لفو tafsirin qurtubi ay walefo imam suyuti ay walefo ruhul bayan ay walefo safatu tafasir ay walefo fi zilal Qur'an ay walefo fo jamin tafasir be banna badi wolu nanin ko momen bankaliye ya fasar wala nyama wa kola nak alfinto min badi mo sikata do mandin misani ninka min arabu kan wala ayyuhal alama ibrahim abdul qadir jikine unashidukallah al aliyal qadir من أين أخذ هذا التفسير التهريفي هذا التفسير الانتهالي هذا التفسير التزييفي هذا التفسير التسجيلي من أين أخذت ومن أين أخذت هذه المعاني المستعارة هل جئت به ليا بلسانك أم اتباعا لهوى نفسك يا إبراهيم هل درست المقامات الحريري إذا قلت نعم إذا أذكرك قول القائل إن البخاث بأرضنا لا يستنفر أما إذا كان الجواب لا فأقول لك إليك به وقو... ثم إليك قول الشاعر من رام فوق منتهى أقداره أعجفه نيل الدنا بل هلقته وهل هي فكرة مستقلة انبثقت من هواجس قاطرك أم هي فكرة مستوردة أما أني فليس لي إلا أن أقول كما قال الشاعر من الشعراء الجاهلين جاهليين يا أعضل الناس إلا في مقاسمتي فيك القسام وأنت الخصم والحكم أما هذين البيتين فصن إليهما فمن فساد صدري وإن لم أكن شاعرا إلا أن التفاني في حب قاتم الأنبياء وآخر المرسلين وإمامهم دفعني إلى ذلك وإليك بهما شتان ما بين الثريا والثرى مسافة ما مثلها من مسافة محمد هذه البرية مرتضى فبه الجليل ختم النبوة والكعبة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين نبادي ونيو نمن فاي أرابو كنوتو أتيا له أمن جرنا فسر bari na dula joyi ndin uh, foje doron wala ci ko maqamatul hariri talibol men ya karan ibe ñin kumo jelaje akafa ko innal bukhasa bi ardina la yastanfiru kunun uh, man men ka dol ka tola mari potu kuno uh, dol ka faye ko nkinkino kunun dinnen men min ñamol falinta foy wuluta ikajila ka tii kallo nyamol kan na na tita do manni isa jayelo maqamati wa kawala fako wakunun dimu anala wadoya asalon lonko atakala no duwatin tallaban ko kan min al bughasa bi ardina la yastanqil walam ala dalil falo min ayanati kay tangiro kay musulmon lako akon fi musulmon kono to dia kay tangiro kelako biyo mo fi sotono kila koma sallallahu alaihi wasallam ntina ntina ala dalil fulan ni nga je fodorong la fitale wa ayo ni ninga fasar dorong loje katu ala letaro na faliye ko kaca balin mi yalon ko afanu tabaki mamira conference kilim fansa banno wa kammala abete satalano jang itaje na alquran fasaro sina tarde wa kammala ala aya fulan jango lafita wala bankela na jaabiroo men soto jee doroŋ min ala ye maa koye faŋa wo naati kum faala jee to euh, inchallahu subhanahu wa taala na baadi maa ye ñina safe koten ke a ala dalil fulan jango alqur'ano kono ko annabiyo mol man baŋ kilaala mantol kono fo jami alkiyama lolu walen ñi alqur'an ayo men kana karanteŋ walam ya bani adama imma yatiyannakum rusulum minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha فلا غوف عليهم ولا هم يحسنون والقرآن آيو أليل موينا فسر لي آه، أكو ما على دليل فلان جمعتي القرآن لك أفكو يا بني آدم أي ألت الآدم دمولي إما يأتينكم نانا نعم، نعم، تلكم رسل كلار يامول منكم كبالكم يقصون إكساتا روك عليكم عليه آياتي نعم، القرآن ايه فمن اتقى momo silata alala wa aslaha ayala baro nyandi ka kundi fala khawfun alayhim silama man tarawol kan wala hum wal man kemolti yahsanuna min ko ako ni alquran ayo ala dalil koyolen kayitandiro ke ko kila kilala man tolla kilariyamol man bag o kamala ko ñimmu kumoleti men kabirin alabe wa alquranu jindila aka wo jamanu la molle diyamu ndinum ani momo kana welkoma ani momo kana welkoma ako ala ñin kumo aya bondi alquran tafsir dole kono nan ikatola al itqan fi ulumi alquran ala uh, kitabu fula ñawo safha misal te uh, eh, karab karomi yalonko uh, eh, tan sabalem ani woro ni kitabo ñin dada misra banko kan imam suyuti wala ya dada ñu ne maana dalil yoti sañi ncina nga domandin fo ngamen safe wala ñinke ko ha ibrahim yeɓen foten na jele na moy bari nde ñinin kala ñinin karo ñin wala ñinti ko هذه أسئلة موجهة إليك أيها الشيخ الجليل مما يتعلق في علوم القرآن لين قال فوق إبراهيم su alkurano karan ne ban alkurano yin ala ye lahido men tanum ko aba la aba garde la kun man kundal ka garde ñamin ni tulun na man sakkunda man sakkunda o man sakkundala ika bata men je alkurano sanan ala ye sojero londi wala nyama ya lon ko dunata kere men mosi je ita fole ko aj boje wo kammala ni kala fo alkurano lawo jorawol men no kala tanta fo ya karan ne ban ni ya karan wa kola yayin ayo fasarten usuka kaba kodi ni ma karan wa kola i hanye daga ayo fasarten ku fanan kaba ku fulan jamalam ndey ni kala fo uh, kuwol min yalon ko alquran fasar la sura la janni ka alquran fasar fo ye wallon naban hannaka ilmamun fi ta'rif jorango me ikatola ta'rif anin tantir ifrad jam'u مقابلة الجمع للجمع aw jamo bil mufrad aw al mufrad bil jam' wama anim ya lon kay katola wama yusan annahu mutaradif wa laysa bil mutaradif ni be be ni kala fay ni be lon bak be ni kala ni be la ani su'al ni jawabo ani kitabo min kana ni yisimola ani kitabo tumando bina tumando bato asina ni telo la alquran ko tumando bato isa'atuje عن الاستئناف فوق يسوتيرو كي المتسابي عن المحكم عن الإحكام العام عن انتساب العام إحكام القاس عن انتساب القاس فيسوتي لبن الاختلاف في معرفة في معرفة المتسابي فيعلو النبن معنى التعويل المسموم وغير المسموم فيسوتي تعريف العام وسيق العموم يلو النبن أقسام العام الفرق بين العام يالو النبن المراد به القصص العام المراد به القصص يا سوتيلي العام المخصوص يا لون نبن تعريف القاف وبيان المخصوص يا لون نبن إبراهيم ديكيني تخصيص السنة بالقرآن يين جورا والبي سوتيلي بان القرآن وكنو ها يا سوتي وكولا يو آيو فصل نيامي يا فصل ونياما إيمان سونك بوجي كابا كويلم دي nima long wakola ihanye taka dum nim fanka so kono kanyi ayo fasar wanyama ufana kita kaba kufula nyamote ولكن انكو إذا قلت نعم تعال بنا إلى الجدل العلمي والبحث الحقيقي في اي ذكر الحكيم من جابر منينتكو ها عمر نا كرن وتنا مباديو نا نانيو بونيا نانا دوم دي سونكو كونو ani kisi kisiro men be tarala loña loori toña kono alquran ayol la na tara ye minu lom woto na dukare na na beni na na dum Eh, sonko ko ɗum wiya ko kayra sonko dammalem duña sonko k'a fo ka jele doron mbaringa dunnat toña kono de na na alquran ayul kisi kisi na juwe mbadi o ibrahim kala iman alquran o lonko ay majas lesoto majas tarkibi bije majasul isnad bije majasul aqli bije majasul aqli ni be bije le ni be dun alquran fa ko ne nyanta ni jorawol lon na de ñaamira fan yàlla na def tumando baatu waaw ma majaasul aqli anin majaasul fiali yin beebi jee wolem ka baaro taa ka di moola min yaalon ko amanke ko asanwale yewoke budi jeele ima alqur'anu je aka foko wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ay alqur'an ayunta aka wole ka moola limani yalafa alqur'an ayo man wasen bosoto alalaka hada madimul liman ya lafa bari ala ya baro ta jan asu alqur'ano le kake fo alqur'ano le ala fi ban ndey ni kala wala ndey ni kala wala wa kola iman alqur'ano je fir'auna la kuwato kabira ba satala akoy zabiyu abna'ahum ako fir'auna laka isra'il bani isra'il an kolla din kelu kanate. isra'il eh, mm, aya tara fir'auna ne ma mo kanate bari atala ka yamaro di ikabol kannatay ko momoye mo kanna tay firawna la e jamano firawna ti ban hani wo man ki firawna ti wo kamala kammala mbaadiŋol jikine kilala kilala kuma kawolu kaŋolu ntol mennu kela futandi hanna taram ma no min ala yen tola ko rusul rusulum wama tinnan kete kiilariya muti tay wasiyata alquran o kono ate banna je way way nanga alquran ko kisi kisi xana ima alquran o atafa ko ya hama nubni li sarhan firawna ka fo ala prime minister akay ko buñ jangol loññe jangon bu njangollo ñayta santo a yatara hamana mulo mutala prime ministre lem do lalle ba mutala mbaɗa kaye ko jangon jangollo ñe fo hama na le ka lo abi ka loo way way na alquran lon way imaji alquran ka fa ko ahallu qaumahum daral bawar ha ah? ako kuntiyol min ya lon ko kafiro limit kafir kuntiyol ibe la mol dundi la jahannama feytol le ka woke ban hani ala la kay dundi jahannama malaika malaikol le kay dundi jahannama alala yamaro kan bari tuma mene tollem saboti ala ye tola koy tolle ka kes way way nanga alqur'ano kiti kiti ima alqur'ano je duma sorolu surat ah, suratul qasiya akafa ko fi aisatin radiya balwo mi yalon ko wa balwo be dinarin ne mo balwo si dinano ban balwo man ka hadama dino ti aman ke malaikoti aman ke jinoti bari bi mana mardiya balwo bi ka dunya hadama dino ka dunya sun sa lon wajen mawai wa kola iman alkurano mai aka fako kalla innaha lava nasa'atan lisawa eh tadwo man adabara wata walla ako jahannama da lenkaro kala mu jahannama su lenkaro kano ba ibrahim ina na e dimbaje men ka mo lenka bari alkurano ye lenkaro sujindi dimba kono jam oh, dimba kono jam wato eh, tonya tonya nimman satan lafo min alala kilariyamol futatal ma min botal kan minna alquranu ayol la way way wo fasaro manke ko mol mol men ko alquranu kala annabi o mol lemuyti ah ah hanka be inji sonno ko yemen fo toñalen min toñalen woto mbe ñinin kala kilala belo anin sañi mol ko sanji wuli kilinnem anin kemenani anin sanjita ñinan lafitale isa satenñe annabi o mol men naata kiila koma ñin wuccoo kono isa kiñi nan eh, radio to jang annabi o mol men lon ko ala ye ki kiila koma kilin kilin isa safen ni kayito kono ya kiñi tele fitan lon ka to annabi o mowo naafudita imanoma bi ka ɓeteya iti wol to foñi ya kiñi ya kiñi nan jang ima alqur'an o moy aka fa ko yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim ako molke bulu kondiŋol ɓe taake ɗum itulol ittulol kono itul huwol kono mbadimo Ibrahim. Ah, yemoo jumaale je atulu huwo fanuta fo abul kolligol ɓe kunta je wawi wawi bul kolligol ɓente hakkilinnem dorom alquran one kadi yama wo ñama mubalagatan min al firar ala taarifu dalika ya ahi ima alquran oji aka fo ko wa isa ra'aytahum tujibuka ajsamahum eh miye miye je miye nafikol je i bala jaato ke kawa a yatoro il ñaɗal len bala jaato woka muurale bari in ya dalu dan o alkurano ne ka biya ima hana iman o ima iman alkurano karani aka fo ko inna rusulu rabbika mutallim imari wala o lakkilar ya molutuye juma allah fanu walam wolem annabila Musa ana baadi o haron womo fulol damma walla ye fanke annabiyomol beluti munatinna ka toyi men banke annabi yo annabiyomol be kawale banke bari a manque koye annabi yo ko موفلا دمالي ويت ولموسى ان هارون يقول دمالي كاف فرعون يكو انا رسول ربك واي واي القران كي كي واي نسون تونيالا نسون تونيالا فالم... فالمقابلات لا تقتضي المثليه ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا imaji alkurano kafo ey ya molu dukare alka halalo domo alka do bara wakola nata len karoke ey alto ya molu alka halalo domo alka do bara fo wo muqabala liman ya mol ke annabi moti ban hani wallahi wolem jabiroti hani la wa hadha kathirun fil qur'an imaji wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan alkurano ya fo nyama fakam min rusulin جاءوا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا عرفتهم فأت بهم ولك أجر عظيم آه، بعدين آه، إبراهيم عبد القادر جكنا من نمكم وتمن آه، نا soto kabila نا soto kabila yanyin آيو من fasar القرآن fasar nya aman kum programme abe ka tara larin arabol la kumol la laña na kunta jeni be dalil ko yole nati mi yalon ko Abdullahi ibn abbas la nati bari mbe lola jang be musulmol be na be ta fanan na. ka foye ko min ko momin kala foten ifle ya mara la bari aman ka tunnan ni diyalen nan ni kuya bala sata je ka tun da fitalin nan bulo la ye bulo dinna nga nyo konton nga nyo horoma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. alkudano la barako ala man ala yan jindi gambiya banko kan anin musulmon la bankol mu e be kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.